A yayin da Najeriya ke cika shekaru 62 da samun ‘yancin kai daga turawan ƙasar Burtaniya, tsofaffin shugabannin mulkin soja a ƙasar sun buƙaci ‘yan Najeriya da su ci gaba da haɗa kai domin ɗorewar ƙasar a matsayin ƙasa ɗaya dunkulalliya. A ranar Asabar ɗinnan ne dai ɗaya ga watan Oktoba, Najeriya ke cika shekaru 62 ɗin tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida ya ce duk da yake an ɗan ci gaba amma da saura saboda haka a ƙara haƙuri. Ai duk duniya ba inda ƙasa take zama yadda kowa ke so. Tilas sai akwai wasu matsaloli da za a dinga samu ana shan wasu wahala da sauransu. Za mu ci gaba da ƙoƙari, Najeriya za ta ci gaba da ƙoƙari kamar wasu shekaransu dubu mulki amma har yanzu ana ana fama to kullum cikin fama za mu dinga har lokacin da Allah zai so mu kai daidai yadda muke so. A wannan karan dai ranar 'yancin kan ta zo ne daidai da fara hada-hadar zaben baɗi A saboda haka, Janaral Ibrahim Badamasi baban gidan ya ce yana fata za a yi siyasar cikin kwanciyar hankali. Cewa a yi zaɓe cikin hankali na kuma fata mutane ba za su yarda a yi amfani da su ba su kawo tashin hankali. Shi ma dai takwaransa tsohon shugaban mulkin soja a Najeriya Janaral Abdulsalamu Abubakar ya yi tsokaci a kan wannan rana ta ɗaya ga watan na Oktoba. To alhamdulillah shekara 62 da muka samu mulkin kai Najeriya ba shakka ta ci gaba. Yanzu siyasa demokarasi yana yaduwa matasa suna shiga siyasa wanda wannan ya nuna lallai siyasa dinnan da demokarasi yana samun zama a Najeriya. General Abdulsalamu Abubakar wanda ke shugabantar cibiyar nan ta wanzar da zaman lafiya a Najeriya ya yi ƙarin haske akan yarjejeniyar sanya hannu akan yaƙin neman zaɓe lafiya a tsakanin 'yan siyasar Najeriya. To in ka lura siyasa ƙasashen da suke tasowa muna siyasa kamar ana zuwa yaƙi. To ya kamata mu san siyasa ba yaƙi mulki ba ne siyasa ana yin ta ne kowa yana da nashi ra'ayin muna roƙo in za a yi nemi zaɓe kada a yi zage-zage kada a yi fadace-fadace. A kan matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu ɓangarori na Najeriya kuwa ga abin da General Abdulsalam ke cewa. Maganan tsaro sai a ce gwamnati ta yi kaza ta yi kaza. Abin da nake so jama'a su sani tsaro fa kowa yana da rawan da zai iya takawa. Abin takaici shine halin yanzu nan zaka samu mutanen Najeriya a cikinmu su ne za su je su ba ta'adda bayani cewa masu aikin tsaro ga abin da suke ga abin da suke. A yanzu dai, 'yan najeriya musamman a yankin arewacin ƙasar na cike da fatar ganin an kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin tsaron ta yadda jama'a za su samu sukuni. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.